A matakin shara fage na bikin ranar duniya ta rediyo da ake bikinta ranar sha uku ga watan Fabrairu, mun nemi mu san yaya shirye-shiryen gidajen rediyo suke ci gaba a Nijar, me ya kamata ya zama jagora a cikin shirye-shiryen rediyo. A gani na abin da ya kamata ya zama jagora a ayyukan rediyo shine shirye-shiryen da matasa ke shawa domin kashi 80 cikin 100 na shirye-shiryen kafafen yada labarai su mai da hankali ne ga matasa. A yau ya zama wajibi shirye-shiryen rediyo su canza. A shekaru 30 zuwa 40 da suka gabata ana tsara shirye-shiryen ne ta la'akari da matasa na wannan lokaci. Wayar da kai ne ake yi domin matasa a kan rayuwar karkara saboda ba kowa ya je makaranta ba a shekaru 30 zuwa 40 da suka gabata. ni ina ganin a yau abubuwa sun ci gaba saboda haka ina tsammanin dole shirye-shiryen rediyo su yi daidai da bukatun matasa na yau idan aka ɗauki misalin siffa a yau ko salo ya kamata ya je da zamani? Matasa na yanzu ba kamar na da ba ne. Matasa na yanzu sun fi na cewa dangane da abin da suke bukata na shirye-shirye ko na rediyo ko na talabijin. Kenan sai an yi aiki da bukatunsu. Kuma ya kamata a je wajen waɗannan matasa a tambaye su menene ya dace da su a huskar shirye-shirye. Ko shirye-shiryen gidajen rediyo a Nijar sun ci gaba a ganin ku? Ina ganin shirye-shiryen rediyo sun ci gaba. Shirye-shiryen gidan rediyo muryar Sahel da ni sani musamman sun ci gaba. ba an sanya shirye-shirye da dama inda aka maye gurbin su da waɗanda matasa ke shawa matasan kuma na birni da na karkara shirye-shiryen kuma na wakana ne a cikin dukkan halsuna. shirin da ya fi birge ni shine na festival da shansan zubulye wanda abokin aiki marigayi usaini halidu ya yi zaman gabatarwa ma'aikaci ne mai tsara shirye-shirye da ya shahara sosai très populaire, et c'est lui qui réalisait cette émission.